haka yake sashen hausa na murya amurka ne ke magana daga nan birnin washington dc Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hatsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta saƙonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina za mu je. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu yi dubi ne akan tazarar haihuwa ko family planning a turance Inda a wannan yanayi mata sukan tsinci kansu a wani hali na cewa suna samun matsaloli na illatarwa sanadiyar amfani da kwayoyin magunguna ko allurai ko kuma plant wato wanda ake dasawa da dai ma makamantansu sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. To a kashi na farko na shirin namu na yau wakiliyar mu Halima Abdulra'uf ta haɗa zaure ne da wasu mata don ta ji ta bakin su game da wannan batu. Halima bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Sadiya daga nan Abuja. A matsayina na wanda ta yadda da family planning wato tazaran haihuwa. So a gaskiya ya kamata mace ta samu lokaci tsakanin haihuwa zuwa haihuwa mai dan tazara saboda ya bata damar shayar da yaranta yadda ya kamata da kuma samun abubuwan da za su gina mishi jiki da kuma ya samu lafiya da kuma kulawa yadda ya kamata. A wannan abin nan din yanayi mata sukan tsinci kan kansa a wani hali na cewa samun matsaloli na illatarwa a kan amfani da waɗannan su kwayoyin magunguna ko allurai da dai makamantansu ko implant so abin da yakan jawo matsalan waɗannan abubuwa da farko kafin mace ta fara tunanin wannan family planning wato ta tazarar haihuwa ya kamata a mata gwaje-gwaje a gashin a cikin waɗannan contraceptive ne ko um, iud ne za ta saka ko kuma implant ne ko injection ne na allura to ta gane a mata gwaji a ga meye ya fi kyau zai dace da jikinta idan kuma iud mata sukan samu matsala sosai wanda suka saka iud saboda ya kamata a ce an yi scanning an duba mahaifar an ga cewa ba wani infection sannan sai a saka to wani lokaci akan samu matsala ba a yi scanning ba aka duba aka ga lafiyar ta so kila a lokacin ta samu ko wani infection to kuma sai a zo a saka wannan iud din to sai kaga an zo an samu matsala amma dai kuma ko kuma alluran bai anshe ta ba jininta ko kuma dai akwai wasu wasu matsaloli to ya kamata likita ya yi gwaji ya gani ba haka kawai mutum ya tafi ya je saka ya ce a saka mishi ko kuma ya je fara allura ko contraceptive ba kuma bayan nan akwai wasu hanyoyi na addinin da musulunci ya tanada na yadda ake yi idan aka yi bincike mata sosai su gane su tambaya za a musu bayani cikakke yadda ya kamata su yi ba tare da sun sha waɗannan magungunan kwayoyin yin ko wani abu makamancin haka. Assalamu alaikum sunana Rukayya Basha ni ana fahimtar tazaran haihuwa ya halasta ne a addinin musulunci ta bangare biyu na farko akwai iyalan da zaka ga sun tsinci kansu a cikin matsalan talauci wanda zaka ga ciyar da wannan yaran zai zama musu damuwa ko in ce zai zama musu wani matsala ko barazana a cikin rayuwansu inda ba su da karfin da za su kula da 'ya'yan da suke haifa ko kuma ba su da wani gamsasshiyan tarbiyyan da za su ba yaran su to a irin wa'annan mutanen to gaskiya ta zaran haihuwa ya halasta a gare su sannan kuma akwai gefe gefe na biyu kuma iyalan da zaka ga dai masha Allah alhamdulillah Allah ya wadata su da arziki amma kil matan shi tana da matsala wata um, maybe wajen kaman haihuwan kan samu matsalan high blood pressure haka ko kuma dai yanayin cikin nata yana kawo mata da damuwa haka da matsaloli ta kan sha wahala in dai ta samu ciki to irin wa'annan mutanen su ma a nawa fahimtar tazaran haihuwa ya halasta a gare su to amma kuma in kika cire wa'annan mutane biyu wanda zaki ga kawai su ce su suna haihuwa kawai kawai ba sa son haihuwa ne ko wani abu dai na daɗin rayuwa gaskiya addini ba ta yarje musu ga tazaran haihuwa ba kuma a shawaran da zan ba mata shine a duk sanda zaki tazaran haihuwa ya zama tsakaninki da mijinki ne ku zauna ku yi shawara daga wannan lokacin zuwa wannan lokacin za ku yi tazaran haihuwa shekara ɗaya ne ko bayan shekara biyu ne ko bayan shekara uku za ki iya tsakaninki da mijinki ku yi wannan shawaran yanayin kwanciyar auren ku kuka san yadda kuke yin shi to a haka ɗin dai za ku iya yin tazaran haihuwa ba tare da da kun je ga asibiti ba saboda in kuka je asibiti gaskiya yawancin na asibiti din na akan samu matsala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a gaskiya dai maganan ba da tazara tsakanin haihuwa a wuri na abu mai kyau ne kuma a musulunce malamai da yawa ma suna magana idan dai kaman an samu ciki da maybe da goyo yana iya kawo ma mata illa wannan kuma ya zama kaman magana a cire kenan amma ba da tazara tsakanin haihuwa yana da kyau yawanci illolin maganin ne ya sa mutane mutane suke gudun shi. To masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe mu kasance da shirin ina za mu je matasa don jin ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu Halima Abdulrauf da Salaman Abo da ya haɗa mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma assalamu. da Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin yamace. Jama'a Assalamu alaikum. Barkan ku da sake kasancewa da shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Ma'azu. kuna biye da shirin. Mun fara tattaunawa akan dalilai da ke sa malamai mata wa ɗalibai mata tare da Hajiya Halima Ali Munir da Hajiya Sadiya Ahmad. Lokaci ya cin mana akan bayanan Hajiya Halima. Daga nan ne za mu ɗora insha Allah. akwai wata malamar ku da take karban yaya ta goya ko kuma ku ci gaba da eh, jarabawar ku to ta yaya wannan abu ya taimaka muku a wajen karatun ku kuma akwai wani kwarin gwiwa da take baku idan ta irin wannan kwarin kuwa inda yake taimaka mana shi kin ga sannan zai fi jin miki hankali a yayin da ke cikin wannan jarabawar ke ɗaukar wannan jarabawar to amma cikin ikon Allah ta karɓe ɗan ta kuma rarrashe shi da zuciya irin ta uwa ta ma fita da shi don kar ma ya miki hayaniya idane ke yi miki hankali haka to wannan nuna mana kulawa da take kai akan mutum kafin ma mu kai irin aure mai mun sa zuciyar mu ta aminta da ita to babu dalilin da hana mu ba ta dan mu muka ba ta dan kuma sai muke jin muna cikin nutsuwa muna ganin kamar uwa ce ta karɓi da to wannan abu yana taimaka mana kwarai sannan ta in ta fuska kuma da yake amfana gare mu kuma mhm. yake a tattaɓin mu ga zuciyar mu ce ta ƙara ba 'ya'ya mata ƙwarin gwiwa ashe baya karatu ashe yin iyali ba zai hana karatu ba wannan zai karasawa su taimaka wa mata domin tabbatar da cewa an samu al'umma ingantacciya domin idan aka ilmantar da mace ba ita kadai aka ilmantar ba al'umma da baki daya aka ilmantar. Eh haka ne kawai abu daya ne. Eh. Shi ne dai wannan wannan gasin da zai za su a ransu. Eh. Su mai da komai ba komai ba su ɗauki su ya zamana yan uwan a zamana ba wata matsala a tsakanin nan kawai idan suka yi shi kaɗai mata suna yawan samun matsaloli da dama ba ma a ɓangaren mata ba kuna gani irin wannan kyashi da hassada da ke tsakanin mata yana taimakawa wajen baiwa maza masu irin wani halin cin zarafin mata ƙwarin gwiwan ci gaba da abin da suke. Eh, tabbas idan wata nan da wanda ta wulaƙanta ne to ni ma idan na kai matsayin ta sai na wulaƙanta na ƙasa da ni Kun ga irin wannan ba ta samu background mai kyau ba daga gurin malamanta wasu kuma idan suka ga hakan ta faru za su ɗau mata sun kau da batun kyashi da hassada a zukatansu musamman a makarantu. Yaya kuke gani haka zai taimaka wa ilimin ya mace? Gaskiya da rayuwar za Zai zamana ba ma zai duk abubuwa na rashin jituwa da rashin fahimta sun kau. Zai zamana mace ba za ta ga tana gudu 'yar uwarta mace ba. Za ki kokarin ki taimaka wa 'yar uwarki ke ma sakamakon yadda kika gani na sama da ke ya taimaka ni da komai zai gari in dai aka cire wannan kyafi da hasada amma abu ne mai Alhaji Halima a bayanan da kika yi baya kin ce wani lokaci abin da ke janyo kyashi ko kuma malama ko ɗaliba ta yar uwarta ba daidai ba ko dai wani abu makamancin haka. Akwai yadda akwai yiwuwar mata su yi kokari su danne zuciyarsu su kauda wannan su duba irin kalubalen da ke gaba kuma irin nasarori da za su iya cimmawa idan suka haɗe kan. Ina gani na wannan ba wani babban matsala ba ne. shine mafi biya kuma shine mafi sauki amma ta yaya idan muka samu muka ci abu abin ne za mu samu mm. har mu iya kaiwa ga wani lokaci za mu iya shiga mu yi faɗa mu yi kokawa mu nuna wa 'yan mu marar cewa mun yarda abin da namiji zai yi mace ba za ta iya shi ba amma ba ta iya kwatantawa shi ne za mu iya haɗa kanmu mu je mu faitin mu a ba mu haƙoƙin mu na mm. guraren da mata ne ya fi cancanta a ce an ba su wannan haƙoƙin maimakon a kai namiji gurin to sai zama na mace aka ba wannan gurin to amma idan ba mu cire wannan hasari da bakin ciki ba gaskiya dole za a yi samun koma baya a gurin na mu ba wani abu ne yawwa misali yarinya dan ta fito da gidan wani misali ke kuma ba yar kowa ba to ke Allah ya ɗauka ya ba ilimin na. kuma ta bakwai ƙashin ki ta koya to abu na farko da za ki fara shi ne rike mutunci rike girman a matsayin ki na malama mai koyarwa rike mutunci da girma kuma shine abu daya ki tsaya akan gaskiya da tsoron Allah idan ka yi ba daidai ba ki hukunta ta daidai da yadda za ki hukunta a gidan malam shehu ɗanna ba maganar ki ce a'a wannan a ita zanin ku suka ta dauro. wannan ita kuma ta saka fahimta ta wannan ki hukunta ta ita kuma kai ta saboda kina da kuɗin kai gidan wani. Wato a kau da bambanci. Ana Yawa bambanci. Hmm, In aka kau da bambanci kika nuna ke ba ki mako mutum ta kaura a cikin ta ba. Kika fahimci kika nuna ke ba gane da wata mota ta zo ba. Kika nuna cewa ke ba ki ma gane odlan na ko class ba. Ke kawai ki shigo ne koya musu karata. Kuma ke zo ne ba iya karatu ba har da tarbiyyar ke nunawa. Kuma kina haska musu gaban su ne su kalli me future ɗinsu za ta hasko. To wannan shi ne kawai. wannan su ɗaliban fa me ya kamata su su yi domin su ba su girman da ya kamata su su tsaya a matsayin su na ɗalibai. Ina cewa wai charity begins at home. Hmm. Irin wannan matsalolin yawanci da ake samu? Eh. Yawanci daga gidaje ne. A gidansu ba a ba ta biye ko sai kuma ta yaya kike kan ta zo aji ta mutunta ki. Ba shi da mutunci da ma'aikata. Wato tun daga gida akwai tangarɗa wajen ta da. Tarbiyyar ƴaƴan ne tun farko. A nan aka samu tangarɗa. To a matsayin ki na malama ta riga ta shekara ishirin a duniya mm. ko goma sha mm. ki ce za ta fara ba ta tarbiyya bayan ita already ya riga ya bushe to gaskiya dole za a riga samun kalubale kala kala wato sai mun koma baya to ni anan da da zan yi ne tarbiyya ba ta malamai ba ce kadai mm. a hannun farko ta iyaye idan kuma yaro ya kadara ya shigo makaranta to shine sai zama na sai a haɗa hannu malamai da iyaye shi yasa wasu makarantun suke yin wani abu da ake kira wani open day iyaye je ka gaya musu ga matsalolin irin sun ne saboda idan ma ɗan baya ɗabi'a da gida a yi kokari a seta ya a secondary school kenan ko yawwa da prime mai dan ya gaya shi da yan jami'a eh. aikin da ido ta ya riga ya gama kan ganuwa kenan kilan kwasa shi a wani gurin bai zo ba sai dai za ki ba shi iya dokokin da kowace makaranta ta kafa ne idan ya tsallaka wajen doka to dole makaranta ta ɗan hukunci a kansa hmm. despite shi ko ɗan wani to kina gani ko hukunci ga baki ɗaya a hannun mata shine mafita ko kuma domin samun maslaha da kuma adalci ya kamata a rika shigo da wasu ko kuma hukumar makaranta ta shigo ciki. Yana bukatar kowa da kowa ya shigo eh. daga mazan har mata eh. duk sun cancanta kowanne ya shigo ciki. Haka. da kowanne na da irin gudunmawar da zai iya badawa a ciki. Masauraro a nan za mu yi sallama da ku a wannan makon. Zuwa makon gobe idan Allah ya mana rai za mu ci gaba daga inda muka tsaya a yau. A madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Julie Leathers worship da ma bakin namu. Ni Aisha mu'aza da ke fatan alkhairi. To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman na wannan makon. Rayuwar ɗan adam tsari ne daga Allah, yaya da iyali amana ce ga wanda ya samu, kuma Allah na jarabtar bayansa a kai. Ba tun yau ba wasu iyaye suka gaza domin sun ɗaura 'ya'yansu ko kuma dangi waɗanda suka samu taɓin hankali ko nakasa irin dai abin da ya bayyana a birnin Kebbi da Kano. Shin me ke haddasa samun taɓin hankali? Ƙwararre a fannin sanin halayyar ɗan Adam, Psychologist Ibrahim Isa mazaunan Katsina, yamin man bayani. wasu da yawa za ka ga cewa rashin dan uwa yana iya samu taɓa hankali rashin miji ko rashin mata ko na abu mai kama da haka wasu kuma yanayi ne na rayuwa da yanayin inda ake zaune da wasu abubuwa da suka kauce na more rayuwa to sai mutum ya shiga cikin halin damuwa da kuma abubuwan da za su dan biyo baya wanda fili akwai inda yake son hannun shi kai hannun shi ya kasa kaiwa misali kamar abin da na gaya maka a baya cewa mutane sukan tashi daga ƙauyukan su su koma birni an koma birni an yi cinkoso an zanna an haifi yara babu tarbiyya babu abinci babu abubuwan more rayuwa babu kula da su wannan abubuwan zai sa yaran su kubce ma shaye-shaye to daga nan ne matsala za ta shigo kaga gaba ɗaya in ka dibi samarin a birane da ake suke yanzu wannan tana ɗaya daga cikin matsalar da ke ci mana tuwo a ƙwarya na biyu a mutanen mu da ke karkara wasu da yawan su suna da fama da yanayin babu ko wani abu mai kama da haka wanda zai sa damuwa wanda yake har birnin ma da akwai to wa'annan abubuwan kusan su ne sukan dan haddasa abubuwan ciwon taɓa hankali da wasu al'amura masu kama da haka to yanzu ina mafita mafita ta farko ita ce gwamnati gwamnati ta samar da wuraren shan magani magani ko kuma asibitoci ingantattu wanda za su kula da masu taɓin hankali da sauran irin wannan cututtukan a kowane yankin ɗan majalisar dattawa ta wato sanatorial zone a sai akwai asibiti guda mai kula da irin wa'annan ciwukan kayan ne za a samu rage cunkoson matsalolin da kuma duk wanda ya samu mai lura irin wannan zai samu inda zai kai nashi na biyu kamar irin abubuwan da suka faru yanzu a gare mu a birnin kebe da kano to wata abubuwa ne wanda suke ma'amalan ba za mu gyara tsakanin zamantakewar mu da 'yan uwa da makwabta haƙƙi ne ai uba ya ciyar da ɗa ya shayar da shi ya tarbiyyantar da shi ya ba shi ilimin boko da na addini to kaga daga sata aka ce wannan abubuwan sun kauce ko uba ya gaza kan bayar da irin wannan abubuwa to komi na iya shigowa to su kuma mutane makwabta ko yan uwa haƙƙi ne su ma nasu ka tabbatar wani dan uwanka yana da 'ya'ya biyar ina wane yake ina wane yake ina wane yake dukkan wani abu ne ba bai kake mashi a gidan shi ba amma ya kamata ka san matsayin kowane na shi a matsayin dan uwanka kai ma makwabci ya kamata ka san kowane matsayin sa na wankin gidan a matsayin ɗanka to ta nan ne za mu kula da junan mu hamma abin ba zai iya kai wannan matsayin ba har lokacin da za a iya a samu shawarwari tsakani ko a samu taimakekeniya tsakani muna neman dole sai mun nemi mu gyara al'umman mu hanyar kyautata mu'amalan mu wannan kyautata mu'amala ta zamantakewa ta yan uwa wurin sana'a wurin aiki to dukkan su ne abubuwan da za su taru su taimaka mana yadda za mu samu duk dan adam da kake ganin shi komai yake da hankali komai yake da wayo komai yake da lura to sai an taimaka mashi da shawara wani lokaci wannan shawara kuma kuma za ta zama ita ce za ta amfani shi wanda aka ba shawarar kuma ta amfani wanda aka yi domin shi kuma ta amfani al'umma. Masu kare haƙƙin ɗan adam su suka bankaɗo wannan lamari da ya auku a birnin Kebbi da kuma Kano. Hakan ya sanya na zanta da sille Farfaro magaji zandam da ke birnin Katsina mai kare haƙƙin ɗan adam in ji shin yaya suke kallon waɗannan al'amura da ke aukuwa. tsarin mulki ya ba uwaye dama su tallafi iyansu su kula da su yadda ya kamata su ba su muhalli mai kyau su ba su ilimi su ba su abinci kamar yadda addini ya ɗora ma uwaye wannan nauyin ba karamin kuskure ba ne ba ba karamin cin zarafi ba ne ba ba karamin cin mutunci ba ne ba haƙƙin da Allah ya ɗora maka a ce ka yi wace da shi a matsayinka na uba ko a matsayinki na uwa wanda wajibin ku ne ku ga cewa yaron nan ya samu ingantacciyar tarbiyya ingantaccen ilimi ingantaccen kiwon lafiya akwai juvenile home remind home ya kamata a ce kowace karamar hukuma in ba a samu a kowace karamar hukuma ba a kowane senatorial district na kowace jiha ya kamata a ce an samu remind home yara kan gararru waɗanda suka tashi maimakon a kama su a buge su a buga a saki ba ta maganin ɗan iska a kai su wannan wuraren a samu masu ilimi akan wannan a samu maganinnika da za a iya basu ai rehabilitating din su ai counseling din su ko yanzu na a karkara da kake gani rishin counseling ya sa mu duk sun bijiri wanda wajibi ne dole ne ga ita gwamnati ta tashi tsaye ta sa ido kamar yadda wannan kes ya faru a kebbi da waɗannan cases da suka faru a kano in har gwamnati ta yi abin da ya kamata so ina sa ran waɗannan abubuwa ba za su samu ba wajibi ne ita gwamnati ta bi uwayen nan ta tabbatar da cewa duk inda aka yi wannan abu a tabbatar cewa uwayen nan an hukunta su na biyu gwamnati ta samu muhallin da in aka ciro su daga wannan muhallin an sa su yanzu misali yaranmu da suke fama da matsala ta shaye-shaye shaye-shayen nan kuma yana sa su su aikata abubuwan da ba su dace ba shin wani tanadi gwamnati ta yi mawa'in nan biyar kai a matsayinka na uba yaro ya fi karfinka kaga ya kamata a ce gwamnati ta samu wani matsugunni wanda za a iya tsugunar da wayannan mutane wayannan matasa a ba su ilimi kyakkyawa a ba su abinci a ba su tarbiyya a samu mutane masu ilimi akan halittar dan adam psychologist saboda depression yana iya sa mutum wata damuwa ka tashi baka ci ba ga abokinka can ya taso dan gidan wane ne kila dan gidan dan siyasa wane ne ya samu kuɗi ya yi kaza ya yi kaza kai baka da wannan damar so wannan zai iya haifa ma mutum ya faɗa shaye-shaye shaye-shayen nan kuma ya sa shi ya fi ƙarfin uwayen shi in an samu irin wa'annan yaran a kai su kamar a sort of rehabilitation center yadda za a yi masu magani. Da bayanan da suka gabata, hanya ɗaya tilo na kawo ƙarshen taɓin hankali ko damuwa shine ga gwamnati ta ƙara inganta yanayin rayuwa ta hanyar samar da ayyukan yi ko dogaro da kai a birane da ƙauyuka. Ta kuma samar da ma'aikata tare da asibitoci da kuma cibiyoyin kula da masu taɓin hankali a mazaɓin 'yan majalisar dattawa da ke faɗin tarayyar ƙasar nan. Sani Shabi Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Suna na Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yoban Najeriya. Maganar da kuma baya-baya ya a akan talakawan Najeriya daidai Lokacin kwanakin da ana siyan shi ana siyan masara naira dubu takwas ta tafi naira dubu ashirin da takwas. shinkafa thailand ta kai naira wajen kusan dubu ashirin da biyar yanzu wannan shine adalci ana cewa sai mai gaskiya yanzu wannan mai gaskiya ne ko kuma me sa cikin talakawan najeriya ta shiga wani yayi gaskiya gwamnatin buhari talakawa suna allah wari da wannan gwamnatin gwamnati babu komai talaka yana shan wahala abinci na gagaran talakawan najeriya abinci na cin karfin talakan najeriya ai ya kamata tun da ake cewa talakawa suka daina soyayya suka kankara kati duk kasan nan ba dan takarar da aka nuna wa kai duk afirka ma ba dan takarar da aka nuna soyayya irin buhari talakawa sun kankara kati sun hana idan su bacci sun zaɓe ka ya kamata su gani a ƙasa amma talakawa suna cikin kuka ga tsadar rayuwa ga talauci na da yunwa tana talaka kana kashe mutanen Najeriya fi lai ya kamata ka tuna wayoyi fa tafiya ka tuna ko talakawan Najeriya ne ba suka ce sai kai to ko a lahira za a ji daɗi ne a duniya talaka bai ji daɗi ba sai a lahira zai ji a ce an yi shekara wajen shi da ba wani abu da talakan Najeriya ya gani ku kanku yan jaridu ai kun san halin da su ne masu gaya duniya yan jaridu ta bi da kafafen yada labarai ake sanin ga halin da talaka yake assalamu alaikum da amurka sai ga alhaji da dan uwa mai allah na garin jega shawara da manyan najeriya ku yi haƙuri ku ƙara jimriya ku yi aiki tsakanin ku da allah allah ne mai kare kuma allah ne mai taimakon wallahi ku sani najeriya ƙasa mai wuyan matsala da kudu da arewa da yamma wallahi ko ina matsala ta ce matsala waye ba a zaga ba najeriya waye ba a ɗebe ma albarka ba najeriya talakawa kuma ga kansu wanga al'amari ka komawa kai buhari wallahi duk da an zagai wasu ba su so ne kai burtai ki gaba da aikinka Allah ya taimake ka kai inspector general Allah ya kara ma laya da experience wallahi ni kan maniru na ga aikin kuma na ga aikin gwamnoni wasu sun yi daidai wasu yi kuri waɗansu sun kai kuri Allah ya ba su daidai gare ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.